ثاني عشر ويستثنى أيضا مما ورد في تاسعا الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر إذ لا دليل يمنع منه والأصل الجواز ولا سيما وهو مؤيد بهديثين hukunci نقوم شابيو يستثنى أيضا مما ورد في تاسئا hukunci na tara da muka ambata baya an ce an yi tawalla ghaslar rijali rijalun wa an yi tawalla ghaslar nisa'i nisa'un mata su wanke mata yan uwansu maza su wanke maza yan uwansu haka muka faɗa a hukunci na tara da ya gabata to sai dai wannan hukunci ba haka yake zama diman da'iman ba akan yi togaciya shine ce wa yustasna aidan akan yi togaciya kuma dai fi ma warada mimma warada fi tasi'an dangane da hukuncin tara nan wa ake togancewa azzaujani ma'aurata guda biyu an gane ko fa innahu yajuzu li kulli wahidin huma ya halatta ga dukkan ma'aurata biyu ɗaya daga cikin biyu an yi tawalla ghusl al-akhar ya jibinci wanke dan uwansa in matarka ta mutu zaka iya mata wanka in kai ka mutu za iya maka wanka kaga ko hukuncin baya da mun ce maza za su yi wa maza wanka ko mata kuma su yi wa mata yan uwansu wanka to amma a nan gurin an to in ya zanto akwai auratayya to ya halatta ko wanne yi wa dan uwansa wanka mace ko namiji an gane ko idh laysa dalilan yamna'u minhu don babu wani dalili da ya hana haka wal aslu al jawaz asali ko akan tafiya ne akan al ibahatul asliya wato ya halatta kenan ba za ka ce bai halatta ba sai in kana da abin da ya hana ka tunda babu abin da ya hana sai ka kyale shi a asali na halacci wala yama wa huwa mu'ayyadun bi ne musamman ma gashi kuma wancan asali ana iya karfafa shi da hadisi guda biyu awwalan hadisin farko an Aisha radiyallahu anha qalat hadisin Aisha Allah shi kara mata yadda tace law kuntu istaqbaltu min amri mastadbartu ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه tace da a ce al'amari na da ya gabata za a jinkirtar mun da shi ya dawo ya zama na ƙarshe da wani bai wanke annabi ba sai dai matansa kadai abinda take nufi wankan da aka riga aka yi wa annabi da a ce gaba na koma baya baya ta koma gaba a ce an fasa wankan yanzu a sake dawo da shi to da ba za mu yadda ba wani wa annabi wanka sai mu matansa sa ji Aisha to wannan magana ta Aisha kamar halatti ne take bayarwa kai tsaye cewa ya halatta mace ta wanke mai ta yi wa mijinta wanka tun daga shi har tana da na sani ina ma ta sani da su suka masa wanka ba su kyale wani yayi masa ba kenan ta fahimci halal ne har tana da na sani da me yasa ba su yi masa ba bai haƙi imam al-bayhaqi yake cewa hafat ala zalika sai ta nuna takaicinta dangane da rishin yawa annabi wanka da su matan ba yi masa ba an gane ko wala yutalahafu illa ala ma juzu ba a nuna ko da na sani sai akan abin da in ya halatta yanzu in sabo ne baka baka yace kai ina ma na sani da na yi saban nan ai mutum ba zai faɗa ka ba abin da yake an baka rahusa ka kyale ya wuce ka to sai ka rinka cizon yatsa kai ina ma na sani ai da na aiwatar da shi ban kyale ya wuce ni ba to kaga wannan tana nuna halacci ne na cewa ya halatta wato ainihin mace ta wanke mijinta qultu malam yake cewa wal jawazu huwa qaulul imami ahmad halaccin ma'aurata su wanke juna wannan ita ce maganar imam ahmad ibn hanbal al shaybani al-mirwazi imam ahlus sunna wal jamaa kama rawahu abu daud kamar yadda imam abu dawud ya ruwaito fi masailihi a cikin masail dinsa an gane ko akhrajahu ibnu majah ibnu majah ya rawaito wannan hadisi wa rawahu abu daud wa ghayruhu haka imam abu daud da wannan sun rawaito wannan hadisi fi akhiri hadisi al mutaqaddim a karshen hadisin ta wancan da muka karanta da zu qariban da dazun nan kusa kusa fi ghaslin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke nuna yadda aka yi wa annabi wanka to kaga wannan hadisin yana karfafa al-ibahatul asliya al-ibahatul asliya shine halaccin mace ta wanke namiji ko um, in mijinta ne ko namiji ya wanke matarsa to wannan dama can asali ya halatta to kuma sai hadisi ya zo ya kara nuna halaccin hadisin farko hadisi na biyu da ke nuna halaccin kuma dai an ha aizon kalat an karɓi wannan hadisi daga Aisha dai kuma ta ce raja ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min jinazatin bil baqi'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dawo daga binne wata gawa a baqi'u baqi'u ita ce wannan makabarta ta Madina wa ana ajidu suda'an fi ra'asi lokacin da annabi ya dawo ina cikin jin radadin ciwon kai a kaina a suda ina ciwon kai ya dame ni a lokacin wa aqulu duk bayan dan lokaci ina cewa wa asahu wato ya kai tan ciwon kaina wa zai agaza mun ciwon kan nan ya fita daga jikina wa asahu wato suna yin luduba ya kai tan ciwon kaina فقال qala sai annabi ce انا ta اساه كي بري asahu kai bari ai ba بني yake ciwon kai ba ni ne انا cikin ciwon kai ma'ana shi ma a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin ciwon kai sai yake nuna ai na ta dan ne da za ta dandana irin ciwon kai da shi yake ji ya yi haka ne don an gane ko sai kuma yi maza ya ture ta daga maganar ciwon kai don ta manta da wannan ta daina kai raki sai ce ma zarraki lau miti qabli fa gasaltuki me zai cuce ki ne da a ce zaki mutu kafina in yi miki wanka wa tuki in sa yi likafani thumma sallaitu alayki sannan in yi miki sallah sun wa dafantuki kuma in je in binne ki in haka ta faru me zai cuce ki Ba na yana nuna mata ki jana kukan ciwon kai idan aka ta faru ai wannan ba komai in dai ciwon kan zai zanto sanadiyarsa shine ki riga ni mutuwa in yi miki wanka in sa miki likkafani in yi miki sallah in je in binne ki ai ba abin da zai cuce ki in ya zanto wannan shine sakamakon karshe na ciwon kai ki to kaga wannan magana ce karara annabi ya fito da ita yake nuna da a ce Aisha za ta riga shi mutuwa da shi zai mata waɗannan ababa to amma kaddara ta riga fata kamar da ake cewa ko sai zanto annabi sallallahu alaihi wasallama ya riga ta wannan hadisi akhrajahu ahmad wa darimi wa ibn majah wa abu ya'la fi musnadihi wa ibn hisham fi ibn hisham ma ya cikin sirrin nabawiyya wa daraqutni wal baihaqi waɗansu sukan ce adaru qutni kuskure ne faɗin daru kutuni da dammatin ra ana yi ne da fatahar ra dara kutuni bi fatahar ra an gane ku wal bayhaqi wa fihi indahum jami'an muhammad ibn ishaq wa qad an anahu waɗannan malaman hadisi gaba ɗaya sun ruwaito wannan hadisi da wani sanadin da a cikin sanadin akwai muhammad ibn ishaq gashi kuma an anahu menene ma'anar an anahu bi ma'ana rawahu bi sigati an ya ruwaito hadisin da sigar an a maimakon ya ce haddasani fulan ko ni fulan ko haddasana ko na sai ce an fulan to me ya fa'idantar da mu a nan gurin kenan Muhammad ibn Ishaq mudallas ne ka'ida mudallas in ya ruwaito hadisi yace an ba a karban hadisin sa har sai in ya ce na ko haddasana ko akbarani ko ni. domin lafazin an ta iya yiwa wanda ya ce an din nan ya ji daga wurin dan uwansa kai tsaye ta iya yiwa ba ji daga wajen dan uwansa kai tsaye ba to rashin wannan tabbas din sai a ki karbar hadisin san musamman tun da yake mudallas ne mudallis ne shi Muhammad ibn Ishaq illa fi riwayati Abi Ya'la wa ibn Hisham faqad sarraha bit hadisi sai dai a riwayan Abu Ya'la da riwayan Ibn Hisham a cikin sira faqad sarraha bit hadisi to anan gurin Ibn Hisham a cikin wancan sanadin ya fito karra ya ce haddasa na. to tun da ya ce haddasana shi zalal iskar hadisi ya zanto ingantacce ba dan mun samu ruwaya nan da yace haddasana ba an tunka ba ma karba tun da mudallis ne fa sabata al hadisi walhamdulillah malai ce shikenan sai hadisi ya zanto tabbatacce tunda a can ya ji yayi tasrihi ya ce haddasana to ban san yadda zan fahimtar da mu menene mudallis ba hadisi mudallis ko kuma rawi at-tadlis dai iri uku ne akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shuyukh akwai tadlisul taswiya tadlisul isnad tadlisul shuyukh tadlisul taswiya me yake nufi da tadlisul isnadi an gane ko marwaita hadisi ne kaman guda uku wannan amintacce wannan amintacce wannan amintacce ga wani kuma daga ƙarshen su shi ma amintacce amintaccen farko an gane ko sika ne babu wani ta cewa a kansa wannan yana da raunin harda na tsakiyar wannan na ƙarshen yana da cikakkiya harda wannan na hudun da ya zo duk ya san wannan matsalar yana jin tsoron kare faɗi sunan wannan kai tsaye mutane za su yi a wani ai baya da harda hadisin sa baya da kyau baya da harda an gane ko to da ya ji tsoron ya faɗi sunansa a gane shi kai tsaye sai ya ture shi gefe guda da ya ture shi gefe guda sai ya nuna kamar wannan ne ya ji daga wannan amma bai ce haddasana ba dan in ya ce haddasana ya yi ƙarya dan wannan bai ji daga wannan ba sai ya ce fulanun an fulan wane daga wane tunda lafazin an ta iya yiwa wannan ya ji daga wannan kai tsaye ta iya yiwa a kowane a tsakiya sai ya barka dan baka san ko me ake nufi da dan yana jin tsoron kare bayanar da wannan a gane shi to kaga wannan illa ce a cikin hadisi kare faɗi wannan a gane shi sai ya dabara ko kuma a maimakon ya sare yadda shi gaba ɗaya ya san wannan bawan Allah sunansa Abdullahi al-Iraqi ya shahara da cewa shine Muhammad ibn Abdullahi al-Iraqi kowa duk malamin hadisi ya san shi da wannan to in ya faɗi wannan za a gane shi ne wannan wanda ba amintacce din ba da ya zo sai ya faɗin sunansa mukaddara yana da ɗa sunansa zai sai ya ce an abi ƙala kala ne ya ce kaga kawo abu zai wani suna ne da shi kaɗai ya san shi da shi mutane duk sun san shi da sunan wa muhammad ibn abdullahi al-iraqi kar ya bayyana wannan a gane sai ya ture kawai sai ya ce an abi zai misali ko akhbarani abu zaid kala haddathani fulan kala haddathani fulan kala haddathani har zuwa hadisi da ka zo sai kaga wannan mutumin ya ce haddasana gashi ya faɗo ne amma wannan mutumin ba a san shi ba tunda ba a san shi ba a iya hukunci akan hadisi sai a kyauta san kila mutumin kila sai ka je can kana ta bincike kana ta wahala ka rike hadisin alal aqalli a wannan lokaci baka iya jefar da hadisin mafi karancin abin da zaka yi shine at-tawaqquf amma da a ce ka gane wani dinnan ne da'ifi ne ai ba wani tawakkufi zaka jefar da hadisin ne kai ma'ana dai tadlisi kala uku ne tadlisul isnadi da tadlisul taswiya da tadlisul shuyukh wannan yana buƙatar karanta mustalahul hadis a takaice dai Muhammad ibn Ishaq sahibu siyar mudallis ne ya ruwaito hadisi da ana ba a karba to amma a Abu Ya'la ta ibn Hisham ya sarraha bi tahdid in kana so ka gane hukunce hukuncen al-mudallisun da tabaqatuhum ibn Hajar ya wani dan karamin littafi sunan shi tabaqatul mudallisina dan karamin littafi shafi 80 ne gaba ɗayan littafin ya karkasa ba mudallasai yaushe ne ake karban hadisin shi ne ba a karba su waye waɗanda kwata kwata ba a karba ko da sun ce haddasana ba a karban hadisin su su waye kuma wanda ake karba in sun ce haddasana ya karkasa maka su sai ka koma wancan littafin mu dai yanzu abin da muke so wannan hadisin ingantacce ne kawai ya ishe mu an fahimta ko to kaga waɗannan hadisai guda biyu dukansu suna nuna halaccin ya halatta kenan mace ta wa mijinta wanka ko miji ya wa matarsa wanka wannan duk ya halatta a dalilin waɗannan hadisai guda biyu sai mala yace ala annal hafiz bin hajarin قد ذكر في التلخيص أنه تابعه عليه صالح inda كيسان عند sai wani karin bayani ko da ba mu samu riwayan abu ya ala ba da ta ibn hisham ba ai shi Muhammad ibn Ishaq ibn Hajar ya ambata cikin littafin sa at talqis annahu tabahu wa alaihi Salih ibn Kaysan Salih ibn Kaysan yayi masa mutaba'a menene mutaba'a mu ɗaukata Muhammad ibn Ishaq muna da shakka a kansa dangane da ruwayan da yau daga wajen wannan malamin da sigar an ɗin nan wanda tun da shi mu zai ba za mu karba ba sai muka samu wannan malamin shi ma ya ruwaito daga wannan din dai da sigar an to shikenan sai mu ce a to daidai ya faɗa anan tun daga shi ya samu wani ya yi tarayya da shi wajen ruwaito wannan hadisi ta shehun malamin sa da irin sigar da shi ya ruwaito shi da ita kun fahimta ku a riwayan Ahmad da riwayan Nasa'i qultu in da Ahmad lakin laysa fihi at-tasrih bil ghasl wannan hadisi cikin Ahmad zo cikin musnad da Ahmad sai dai a ciki ba a bayyana kalara an bayyana wanka ba فتراجع رواية النساء فلعله فيها ما ليس to sai a je a koma cikin ruwayar nisa'i kila bayyana wanka din nan ya zo ne a cikinta ta fa inni lam ara al hadith fi Nasir Nasiruddin Albani ce ni dai na duba cikin sunanin Nisa'i as-Sughra ban ga wannan hadisi ba fala allahu fil kubra mai yiwa yana cikin sunan kubra ko ban samu lokacin bayyanawa ba ban samu lokacin bincikawa ba in gano haka wannan ya faɗi haka shekaru talatin da suka wuce yanzu da aka sake wannan sabon ɗab'ar kun ga dalilin da yake nuna mana wannan bayanin da za mu karanta yanzu ɗab'ar da ba za ka same shi ba yace sun mara aituhu fi fatal ashraf ko da ka sami shi dai a can a karkashin hamish amma ba a cikin littafin hada ba yace summa ra'aituhu sannan sai na ga shi wannan hadisi da na ce ban gan shi ba sai na gan shi a ina fi tuhfatul ashraf cikin littafin tuhfatul ashraf na imam al-mizzi wani littafi ne wanda aka bayyana shi dan takharijul ahadith a juz'i na 11 shafi na 482 ma'azuwan lil wafati min al-kubra shi imamul mizzi ya faɗi cewa e wannan hadisi sa'i bai ruwaito shi ba cikin sunanin sugura ya ruwaito shi ne cikin kubura din fil wafati a wurin da yake magana akan wato mutuwa ko kuma babin da yake magana kan hukunce hukuncen mutuwa wannan hukunci na goma sha biyu kenan yanzu sai hukunci na sha uku salisa ashar wai za mu ce salisu ashar ko salisa ashar salisa ashar salisa ashar saboda ne sai salisa ashar ko salisu ashar yace salisa ashar an yatawalla ghaslahu man kana a'rafa bi sunnatil ghasli an yatawalla ghaslahu wanda zai jibinci wa mamaci wanka shine wa man kana arafa bi sunnatul ghasli wanda yafi kowa sanin sunna dangane da wankan gawa menene na tanadin da sunna ta yi dangane da wankan gawa wanda yafi kowa wannan masaniyar shi za a zo a sa ya zo ya masa wanka ba wai waɗansu ma'aikata ne masu aikin wanka ba an fahimta ku ba ka'ida bane liman ya zanto ne mai wanka idan ladan ya fi sani sai ladan ya je ya wanke su in ka fi sani sai ka je ka wanke ka wanda fi kowa sanin menene tanaje tanajen da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi na ladubban wankan gawa to irin wannan shi ake nemo wa ya zo ya wanke mamaci la siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi musamman ma kuma in ya zanto wannan mutum yana cikin yan uwan wancan mamaci yana cikin makusantansa لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا كما ذكرنا domin waɗanda suka wa annabi wanka sun kasance sun haɗa wannan sifar suna cikin wanda ya fi kowa fahimtar sunnar annabi wajen wanka kuma gashi danginsa ne na kusa faqad qala ali radiyallahu anhu domin ga abinda ali bin abi talib ke faɗa kaga ali bin abi talib yana cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake faɗa yace ghasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na wanke annabi tsira da aminci tabbata gare shi ja'altu anzuru ma yakunu min almayyit lam ara shay'a sai ne ta kokarin in ga irin ababen da na saba gani idan mutum ya mutu ko kaga wani da yawo a bakin sa ko wani dai abu mai muni lam ara shay'an ban ga wani mummuna abu ba tare da annabi sallallahu alaihi sallam Wakana kana tayyiban hayyan wa maita yana ta kanshi lokacin rayuwarsa haka kuma yana ta kanshi har bayan ma rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam kanshin da annabi yake da kafin ya bar duniya haka ya mutu din ba kanshin yana nan bai raba da shi ba wato kanshin annabi wani abu ne daga wajen Allah ba wai shafa turare bane yana sa turare amma wai ba turaren ne yake sa yi kanshin ba ko ya sa ko bai sa bai na kanshi akan gane yaro tsakanin yara in annabi ya dafa kansa sai a ji wannan yaron yana ta kai shi a tsakanin sauran yara to kan ga fadin Ali bin Abi Talib cewa na wanke ya nuna cikin waɗanda suka wa annabi wanka ke to kaga ko yana cikin a'arafun nas bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ghusl wa ghairihi yana cikin waɗanda suka fi kowa sanin sunnar annabi dangane da hukunce hukuncen wanka da ma sauran waɗansu al'amurra gashi kuma yana cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam to malam yayi wannan istinbatin ne cewa to idan an samu wanda yafi kowa iya wanka kuma ya zanto cikin yan uwa to wannan shine yafi cancanta ya wanka ga wannan mamaci fiye da wani an gane ko ta iya yiwa yanzu mun ba da mun ba hukuncin cewa mace na iya wanke mijinta to sai ya kasance miji ya riga ya mutu ga mace amma kuma bata san hukunce hukuncin wanka ba sai mu ce dama can ba ta muka yi wai sunna ne ba a'a ja'izi ne da za ta wanke shi ba ta yi laifi ba amma in tunda ba ta sani ba sai ta koma gefe guda a samu wani zo wanke an gane ku wannan hadisi a da ibn majah wal hakim wal bayhaqi wa isnaduhu